This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet. a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kai tsaye waɗanda ke zaune a jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha ta gidajen rediyo a amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma mu da hantsi. Jummai Ali. Tare da Kabiru Fage. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace ranar Litinin za mu gabatar da kainuwa da shan Allah. To amma kafin ku ji shirin kainuwar, za ku ji hirar da aka yi da ministan ilimin Najeriya, Farfesa Rukayyatu Ahmad Rufa'i. Kada kuma a mance muna da rahotanni ko sharhin da wasu jaridun ƙarshen mako na Najeriya suka mai da hankali a kai da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. To amma za mu fara ne da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Libya sun kada kuri'ar amincewa korar sabon firayim ministan da suka amincewa naɗin nasa tun da farko yan majalisar sun kada da rashin sanin makaman aiki akan majalisar ministocin da firayim minista ke shirin kafawa haka yana nufin ƙarin lokaci kan su kurkucewa ƙoƙarin da ake yi wajen kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar a libya kenan zaman da majalisar wakilan libya ta gudanar jiya lahadi an tafka mahawara sannan aka kaɗa ƙuri'ar amincewa yin watsi da sunayen ministocin da firayim minista mustapha abu shagur ya gabatar firayim minista mai barin gado ya ce ya amince da cewa sunayen ministocin da ya fara miƙawa majalisar domin amincewa akwai kurakurai a ciki amma ya ce ai kamata ya yi a ga 'yan majalisar wakilan suna ba da haɗin kai a ƙoƙarin samar da wata hanya da suke ganin ta fi dacewa a kai ga kafa sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya bisa ga tsarin dokokin libya wajibi ne cikin makonni masu zuwa majalisar ta zaɓi sabon firayim minista da zai kafa sabuwar gwamnati harin bom na mota mai ƙarfi ya hallaka mutum guda a kusa da headquarter rundunar 'yan sandan syria da ke birnin damascus kafofin yada labaran gwamnatin syria sun ta cewa harin 'yan ta'adda ne amma kungiyoyin adawar Siriya sun musunta zargin cewar akwai hannun 'yan ta'adda a harin amma an ji wata kungiyar ahali sunni ta jabhat al-nusra na ikirarin ita ta shirya kai harin a safiyar jiya lahadi kuma a kasar turkiya ta sake kai wasu hare-haren ramuwar gayya cikin kwanaki biyar a jere kenan akan Siriya. to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan jami'an hukumar zaben kasar venezuela sun bayyana cewa shugaba hugo chavez ya sake lashe zaben shugaban kasa da aka gudana jiya lahadi abokin takararsa henry caples tuni har ya je ya yi wa chavez din munna da allah san barka jiya lahadi alumma kasar venezuela suka je rumfunan zaben shugaban kasa da ake ganin ya fi kowanne muhimmanci ganin yadda shugaba mai ra'ayin riƙau hugo chavez yake fuskantar ƙalubale mai ƙarfi da bai taɓa haɗuwa da ita ba a cikin shekaru goma sha hudun da yana mulki kafin zaben na jiya lahadi ƙididdigar jin ra'ayin masu jefa ƙuri'a ya yi nuni da cewar tana yiwuwa shugaba shabiyar ɗin ya sake samun nasara ko kuma a yi kunnen doki a tsakaninsa da abokin takararsa henry cabris ɗin shugaba umar albashir na ƙasar sudan ya ba da umarnin sake buɗe hanyoyin shiga da fice akan iyakokin ƙasar da sudan ta kudu da aka rarrafe. bayan mai yarjejeniyar da shugabannin kasashen biyu suka sanya hannu ƙarshen watan da ya gabata yarjejeniyar da ta taimaka yanzu al'amura ke sassautowa tsakanin kasashen da ke makwabta da juna jiya lahadi kafofin labaran ƙasar sudan suka yayata rahoton cewa umarnin da shugaba bashir ya bayar ya taimaka har an bubuɗe manyan hanyoyin da ke shiga da fice da na ruwan tafkuna kan iyakar ƙasar sudan umarnin na shugaban ƙasar sudan ya zo ne a daidai lokacin da yake ganawa da sabon jakadan da za a tura sudan ta kudu jakada madrif sadiq wanda har ya isa sudan ta kudu ya kama aiki a juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu shahararren dan wasan kulkin kirket dan pakistan imran khan wanda ya juya ya zama rikakken dan siyasa shine ke jagorantar jerin gwanon motoci da ke dauke da dimbin masu zanga-zanga ta nuna kyamar hare-hare da amurka ke kaiwa da jiragen samanta na layar zana wato marasa matuka a cikinsu motocin zanga-zangar suna kan hanyarsu ta zuwa sansanin sojan pakistan da yake yankin nan da 'yan bindiga ke sheƙi a yansu na kudancin waziristan Imradan khan yana jagorancin ƙungiyarsa ta masu neman adalci ta mjp da ya haɗe da wasu ƙungiyoyin neman adalci a pakistan da ƙasashen waje yawan motocin da ke ɗauke da masu zanga-zangar sun kai ɗari biyar ya yi watsi da jita-jita da ake yaɗawa cewa mayakan 'yan taliban suna shirin kai wa masu zanga-zangar hari labaran duniya kenan kuka gama ji. Daya daga cikin burorin wannan ƙarni da ake cewa MDG da Turanci har da baya da ilimi mai inganci ga kowane mahaluki. Misali, Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da take son ganin kafin shekara ta 2015 maza da mata 'yan shekaru 15 zuwa 24 sun samu akalla ilimin firamare. kwanaki ministar ilimi Profesa rukayyato Ahmed Rufa'i ta halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na kuma samu damar zanta da ita inda na tambaye ta shan najeriya za ta cimma wannan buri kuwa sai ta ce eh to amma da ya kawo mu kenan ma yanzu ma da na ce miki na fito daga taron da na fito kenan eh. amma yadda kika sani kika fara magana dama nan da shekara uku lokacin da aka yanke ana ganin cewa ya kamata a ce kowa a duniya ya zama ya iya karatu da rubutu ko kuma ya ilimi na ya sami ilimi na firamare. Eh. To amma kuma kamar da kika sake sani shine Najeriya har yanzu tana da wayanda suke wannan um, bangare da sun kai miliyan goma amma ba da dan girgiji ba waɗanda ake ganin a har yanzu ba su tamu damar shiga cikin makarantun mu kamar yadda ya kamata ba. To hmm. idan kana da mutane miliyan goma a hannu kuma kana da ka shekara uku. to ba karamin gagarumin aiki ne a gaba idan har ana ganin za a iya cimma wannan buri ba hmm. saboda haka abin da nake nufi a nan shine najeriya a cikin tana cikin kasashe guda talatin a duniya da ake ganin in ba an yi da gaske ba da wuya a cimma wannan buri na tabbatar da cewa kowa ya shiga makaranta a cikin wannan shekaru to shi yasa muka zo muna ta wannan tararruka da kika ji watakila ki tambaye ni akan To akwai matakin da za ku ɗauka na ganin cewa an cimma wannan burin? kin san da yake dama mun hango hakan tunda mm. muka zo a muka fara an kin lura akwai makarantun da muke tokarin budewa a gida a Najeriya eh. wanda muka fara da harkar karatun almajirai da yake muna ganin da daman su suma suna da bukatar wannan eh. karatun kuma yawanci ba su da wannan ilimin ba su shiga makarantu kamar haka ba to muka fara muna cikin wa'annan yanzu a haka muna da wajen kamar guda ɗari da muka yi da kuma za a ci gaba da bunƙasa tun da za mu ci gaba da yi tare da jihohi ne da kuma ƙananan hukumi saboda in kin lura makarantun da ake magana za a bubuɗe hmm. suna hannun ɓangaren jihohi ne da kuma ƙananan hukumomi ko kuma can karkara ba a sama da gwamnatin tarayya ba to amma kuma gwamnatin tarayya saboda tana ba da shugabanci tana kuma fito da tsari da ya kamata a ce ƙasa ta bi to shi yasa dole tana da alhaki ita ma a ciki amma hakika muna kokarin aiki tare da gwamnoni da kuma kwamishinonin ilimi da kuma shugabannin bangarorin subeb subeb dinmu na jihohi saboda a cimma wannan buri amma buɗe makarantun da muka fara yi a nan mm-hmm. da kuma koma kuje da muka yi kwanan nan kilo ramaje mun lancin su ma wani kamfen din na yaran da su ma ba sa makaranta muna so mu dawo da su wanda su ma a kwanan nan za a fara gine-ginen wa'annan makarantu to dama abin da muka hango kenan muka fara wannan tsari amma kuma a takaice abin da muke kokarin yi yanzu hmm. tare da kuma goyon bayan shugaban kasa tun da dama shi ma abin da ya sa a gaba kenan dr goodluck ebele jonathan da kuma duka wa'anda suke da ruwa da tsaki to kuma da duniya gaba daya wannan taron da muka zo na yanzu ta nuna cewa duk kasashen da ake da dar a kansu dole a tashi a tsaye a ga me za a iya yi mu muna yi a cikin gida masu taimaka daga waje su kuma suna zuwa suna kawo agaji har a ganin da shekara uku ya za ta kasance. To kuna samun goyon bayan iyaye? Eh to ake san wato jima'i ka lura harkar da abubuwan da muke da matsalolin da yasa har yanzu din ake dan samun akasi. Hmm. Shine a wannan karni mun dauka babu wata matsala a game da sanin muhimmancin ilimi wanda kowa zai ga a zahiri cewa akwai bambanci tsakanin yinsa da rashin yinsa akwai kuma amfani tsakanin yinsa da rashin yinsa to amma kuma har yanzu zaki ga cewa akwai guraren da dai muna nan dai muna ta kokarin abin da ake kira faɗakarwa mm. kuma mutanenmu a ce shugabanninmu na addini da kuma shugabanninmu na gargajiya su ma suna iya kokarin na daɗa faɗakarwa da duka wani wanda yake cikin harkar tsarin ana daɗa kokarin jawo hankalin iyaye bisa ga nuna musu fanan yin wannan karatu da ake bukata to kuma ina ganin kin ga yawancin kasashen duniya sun wuce wannan matsayi eh. yasa na ce a takaice mu gun takaici dai da dan sauran matsala amma dai in Allah yadda ina ganin tunda mutane suna da wayewa a kai kuma babu wani illa da za a ga ta fito a ga game da harkar ilimin ina ga watakila ba lallai ne mu samu matsala ba mutane suna dan wayewa a kai yanzu to Allah ubangiji ya sa a dace Profesa Rukayyatu Ahmed Rufa'i, ministan ilimi ta Najeriya kenan. Kafin Grace Alheri Abdu ta gabatar da kainuwa ga ɗan Maraya Jos zai taya ku hira. karimu gari rahimu shirai dare janna shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai kan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai kan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama eh, o oh, dan adam mai wuya gane hali o oh, oh, bil adam mai wuya gane hali lamarin mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne yakan gida ni lamarin mutum ne kan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da Haba adam mai wuya gane hali an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh, oh adam mai wuyan gane hali ce an yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan bani ha'a gashi ya gane hali ko ɗan adam mai wuyan gane hali ko ɗan adam mai wuyan gane hali in kayi keke ice kayi keke in kayi babur ice kayi babur in kayi moto ice kayi moto in ka yi gida ce ka yi gida in ka yi gida ce ka yi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali in ka yi riga da hula ka gane da zai ce ai in kai wando ice kai wando in kai hula ice kai hula in kai riga ice kai riga in kai aure ice kai aure in kai aure ice kai aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da garan batun ka dan dai dan adam ne ka gane shine kawai jalla kai yamma ah, dan adam mai wuyan gane hali Haba kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci yayi da za a saurari shirin kainuwa da shan allah Masu saurare barkama da warhaka da fatar an waye gari lafiya Grace Alhera ke farin cikin sake saduwa da kuwa wannan shirin. Yau shirin kainuwa yana birnin tarayya Abuja inda wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaye ya mana hira da wani bawan Allah da ya fice a wata irin sana'ar zane-zane. Kamar yadda muka saba za mu ba malamin fili ya fara da gabatar da kansa da sana'a da ta karɓe shi. Sunana Aliyu Yahaya ni ne mai zane-zanen takala na kamfanin buga jaridu na Daily Trust aminiya da weekly trust da kuma sunday trust fasaha ta zane kusan wasu sun ɗauke ta a matsayin sana'a wasu haka kawai suke wayan gari su koyi wannan sannan wasu kuma musamman sukan tafi har makaranta su koyo wannan fasaha ta zane-zane kai ya ka fara ne to a ganin gaskiya dai da farko dai gaskiya ba wai koyanta ne ba ni science student ne ko kuma in ce lokacin da na yi karatu na yi technical college inda na karanta electrical daga nan na tafi eh, makarantar gaba da eh, secondary school ta kogi state polytechnic inda na je domin na karanta mineral resources engineering to daga baya kuma allah bai sa na hanyar cin abinci na take ba sai na dawo kano kai asalin mutumin kano ne? eh ni asalin mutumin kano ne to bayan ka dawo kano ya aka ka soya kuma ka zama mai sana'ar zane to ni dai ina ganin abin dama yana cikin kwakwalwa ta ne ina da ina da ra'ayi na yin zane tun ina yaro tun daga primary school zan iya tunawa malamin mu na art aka sa mu zana hoton fulawa bayan mun zana da aka dada assignment kowa aka bashi nawa sai aka ce ya bata daga baya sai wani yake gaya mu ai ya je shagon malamin mu inda yake kwana ya je ya ga hoton abin da na zana ya manna ɗakin shi amma ni ce min ya bata <laughs> ba ganawa ba to wato Aliyu kai kana ganin ya ga abun ya yi kyau ne saboda eh, haka sai ya je manna ɗaki. Sai je manna ɗaki. To, daga nan wato sai ka gane cewa kana da wata baiwa ta zane. Baiwa ta musamman da wani lokacin na ga abu haka zan yi ta kokarin sai na zana shi rike shi kuma akwai wani abu guda ɗaya in na ga mutum haka ko bayan shekaru na yin Allah ya da shekara biyu uku hudu biyar zan iya gane fuskar shi. yanzu kamar ni din yanzu na ce ka zana ne zaka iya zana sosai sosai mutane suna zama ina zana su kuma zan same su yadda ya kamata ma iya cewa tun wannan lokacin sai ka ɗauki zane a matsayin ita ce sana'arka da kake samun kuɗaɗen shiga da ita eh, eh gaskiya ne gaskiya ne don na dan samu matsala wajen karatun injiniyarin amma shi ma dai na rasa mahaifiyata ina karatu a kogi state polytechnic so na dawo haka kafin na koma lokaci ya ƙure na samu kare obas kuma ni na san tun da na fara karatu gaskiya kusan ba wai ina ikirari ba ko wani abu ko alfahari ba yawancin papers ina aa nake samu aka ce mini in zo ina da kari oba na ce gaskiya ne ban tunda nake ban taba daukan kari oba ba zan sake koma injiniyarin hmm. so na dawo kano na zo nan sai suka ce sai dai electrical bangaren lantarki zan karanta na fara na ce kai ni ba na son ma electrical din sai na ce to ai ina ma da talent na art ko art zan je in fara yi ne sai na garzaya na je na samu HOD na ce to gashi gashi zai ce to mu ga in ka iya yi ka kawo irin ayyukan da kai da na kawai ce a wannan confirm za mu ɗauke ka kawai ai ce in je rubuto leta ina nema a canja department eh a jami'ar bayero kenan a nan kano state college oh ok makarantar kimiyya da eh, fasaha ta kano eh, hmm. to kaji yadda aka yi na fara sai na bar nce electrical sai na na hmm. ci gaba a nan to da na gama diploma a art sai na ce to su taimaka min in karasa in yi hnd domin ni na gaji ina son gama karatu na in yi gaba kan samu wani abu amma Allah da ikonsa sai suka ce a'a wai sai ka je ka yi shekara daya eh, a a IT don ka dawo sannan sai ka zo ka karasa shekara biyu ka yace yanzu na ce to ni gaskiya ba zan yi ba dan ni a rayuwa rayuwata anytime na dauki decision abinda na sa a kaina ina so in yi ina so in gana kammala shi sai in yi wani abin kuma wannan yasa na bar Kano na koma Lagos zuwa na Lagos kuma mutane suna kallo na kamar dan arewa wanda yake bai iya ba su kware ba a harkar zane ko bai ma dame su ba to nan ma dai haka na je akwai wani competition da aka yi wanda winsor hmm. and nita wani kamfani a ingila da kuma artworld a lagos suka hada hannu suka yi wannan suka yi organizing wannan competition din hmm. su allah ya bani sa'a dai na zo ni ne na zo na daya to barka allah kara nasara Lokaci ya kawo gaba sabili da haka za mu ja birki nan sai kuma shirinmu na gaba ku ji abin da ya sa Malam Aliyu bai buɗe shago na ƙashin kansa domin gudanar da wannan sana'a ba. Kafin na a madadin bakon namu Aliyu ya haya mai zane-zane na jaridar Daily Trust da kuma wakilin Nasiru Adamu Elhika da ya mana hira da shi sai kuma Kibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. To madalla yanzu kuma bari mu ji wasu rahotanni ko sharhin da wasu jaridun Najeriya na ƙarshen mako suka mai da hankali a kansu. sharhin jaridun najeriya na karshen mako na wannan satin zai fara ne da jaridar compass da kuma labarin da ke cewa an kame wasu 'yan yi wa kasa hidima cikin wasu mutanen da ake tuhuma da aikata fashi da makami a birnin ilori fadar gwamnatin jihar kwara a cikin jaridar daily trust ko daya daga cikin labarin da ta yi mai daukar hankali shine wanda ta ce har yanzu tsugunna bata kare ba tsakanin sashen zartarwa da majalisar wakilai game da aiwatar da kasafin kuɗi domin ko kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar wakilai ta ce za ta binciki ma'aikatar kuɗi na ƙasa domin ta ji hujjan da ya sa aka ƙi sakarwa ma'aikatar harkokin waje kuɗinta na kasa kasafin kuɗi na shekarar ta gabata abinda kwamitin ya ce rashin yin hakan ya shafi manufofin harkokin kasashen waje na gwamnatin tarayyar najeriya idan kuma koma cikin jaridar guardian na karshen mako ta ambata wasu shugabannin kudu maso yammacin najeriya ne suna korafi akan abinda suke cewa an mayar da su saniyar ware a cikin harkokin gwamnatin tarayya abinda suka ce za su yi tattaki domin cimma shugaba johnson akan wannan magana jaridar nation ko ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ta ce dan takarar gwamna a jihar ondo mr rotimi akeredolu ya ce muddin ana so a samu zaɓe na gari a jihar to sai fa babban darakta na jami'an tsaro masu sayar da farin kaya ya sauke sa da ke aiki a jihar kana idan muka leƙa jaridar national miro ita ko ta rubuta labarin cewa ne kalaman cino a cebe da ya yi a cikin wani sabon littafin da ya wallafa kwana-kwanan nan na tarihin yakin basasa yana ci gaba da shan suka domin ko ya ce marigaci obafemi a walau ya sa kabilanci lokacin yakin na basasa abinda wasu shugabannin yarbawa su ke ganin sam ba haka ba ne idan kuma hukuma cikin jaridar leadership ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ta ce asibitin da uwar gidan shugaban kasa dr goodluck bell jonathan ke jinya sun ce karya ne ba wanda ya sallame ta har yanzu tana nan kwanciya asibiti tana jinya aka ce ana wata ga wata domin ko a cikin jaridar dison daya daga cikin labarin da ta rubuta mai daukar hankali shine wanda ce yayin da wasu 'yan siyasa a arewacin najeriya ke cewa sai sun tabbatar da cewa wanda zai yi takarar shugabancin kasa a karkashin jami'ar pdp a shekarar 2015 ya fito daga arewacin najeriya kwaran kuma sai ga matasan arewacin na cewa za su yi maci na mutane miliyan biyar domin nuna goyon bayan su ga shugaban Johnson ya sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Shirin jaridun Najeriya na ƙarshen mako na wannan satin zai kammala ne da jaridar Tribune da kuma labarin da ke cewa tsohon sakataren gwamnatin Zamfara da ta shuɗe ya amsa cewa lallai ya yi autan da bashin da jihar ta karɓo daga babban bankin ƙasa da sunan bunƙasa noma a jihar. Tsohon sakataren ya shaida wa kwamitin bincike cewa lallai ya raba wasu mukarban gwamnati da 'yan siyasa wannan kuɗi da yawansu ya kai naira biliyan ɗaya. Ladan Ibrahim Ayawa, murya Amurka daga Lagos a Najeriya. Mun gode Ladan. Waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Salamu alaikum a ga malam Rabiu Miranda. Mu a son mu an ce muharrami abin da ya shafi wanda aure ba zai shiga tsakanin mutum da shi ba. Shi ne muharrami. wanda yake auratayya ba za ta shiga tsakani ba ita haramiyar sa ce shi haramiyar ta ne mu a sanin mu shine muharrami to amma yanzu ana hada mutum kawai da matar wani ya tafi da ita sai abin da Allah ya kuma ni na taɓa ganin wanda aka hada da matar wani daga baya ya dawo ya zuga matan mijin ya sake matan kuma ya aure matan saboda aka ajiya wannan abu dai kawai sai dai a yi addu'a Allah ubangiji ya zaba mana miji alkhairi ya kamata a duba imanin mutum da kyawun halinsa kafin hada wani da matar wani daga malam rabiu mai ringa biyu local government borno state nigeria allah ya yi wa muryan amurka jagoranci allah saka muku da alkhairi salamu alaikum mai sauraro kabiru ne da kadar ina shawara ta abin da yake ilimin ana dawa da mahajjatanmu bai dacewa, ya kamata a basu su yi hajjin bana sai baɗi na so a sake samun tsari kamar sauraron kabiru da. Salamu alaikum gidan rediyon Amerika. Sunana Muhammadu Bello daga Edo State, Benin, Nigeria. Ni tambaya na da ku wannan gidan rediyon Amerika. Shi an ba ku kuɗi ne kuke karanta wa mutane ko kuma zaɓe kuke yi ko kuma da wani cin hanci ne da ake ba ku kafin ku bayyana ra'ayoyin mutane na sha faɗa ra'ayina na sha faɗa ra'ayina ni ban ji ana karantawa ba zama salam gidan rediyon america salamu alaikum muhammadu bello daga benin edo state nigeria Assalamu alaikum murai Amurka ne magana a Gundidi Bunzalo Kalgamman jihar kebin Najeriya ina kira ga gwamnan jihar kebin Alhaji Sa'idu Usman na samun ɗakin gari gaskiya ya kamata ni jara wasu wurare yau in mun ka bibi gemin ilimi daga firamare har yake kai sai ka iske ka isko makaranta guda malami ga takarda rubutu sun kai ashirin amma babu malami uku hudu cikin makarantar nan daga principal akwai makarantar daga principal sai bayan principal ya kamata yau yadda Allah ya albarkace mu jihar Sirri da masu digiri da masu HND da masu NCE ga su nan barkatai aikin ya gagara ko ta wannan gini ya kamata a ɗauki matasa aiki a tura malumin makaranta a tura su makarantun ne mata da secondary school in ta koma asibitocin mu yau sai ka iske marashi lahiya ga hikwanci malamin asibiti babu shi ga hikwanci babu magani cikin asibiti mai yawancin malumin asibitocin mu sun koma sun sun tare saboda ya kasu biyan su albashin da ya wadace su ya kasu biya musu bukatocin su gaskiya ina kira ga gwamnan jihar Kebbi gaskiya wuraren da bi baya gehen ilimi da gehen laya ya kamata a kyautata sannan magana ta biyu kwangilar da an ka basu abin zata titi har yanzu ba mu ga komi ba ya kamata yadda an ka kan bar ɗakin gari da sauran garuruwa irin su kan jiwa da sauransu gaba da yin kashi da cikin gari za a ga an shiga tituna to muna kira da gwamnan jihar bunza a ta yi mun aikin da ya mun alkawari ya kamata ya gane cewa cika alkawari adalci na sannan har yanzu ina ƙara kira ne da babban murya ka abin da ya shafi secondary school gaskiya jerin secondary school ya kebbi an kere mu sannan jerin zaman banza ga matasa wallahi jihar kebbi ita akan gaba tsakanin sokoto kebbi zamara ya kamata a kula da wannan matasan mu na nan sun yi karatu babu aiki kuma kai a matsayin ka na gwamna ya kamata ka hito da hanyoyin da ya kamata matasa su samu aiki magana a Bibi za a jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum wa Amerika. Allah ya kara taimaka muku. Ga labarai a takaice kafin mai sallama. Jami'an hukumar zaben kasar Venezuela sun bayyana cewa shugaba Hugo Chavez ya sake lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar jiya Lahadi. Abokin takararsa Henry Capriles tuni har ya je ya yi wa shabir ɗin munna da alasan barka a jiya lada al'umma ƙasar venezuela suka je rumfunan zaben na shugaban ƙasa da ake ganin ya fi kowanne muhimmanci ganin yadda shugaba mai ra'ayin da ga shabes yake fuskantar ƙalubale mai ƙarfi da bai taɓa haɗuwa da ita ba a cikin shekaru goma sha hudu da yana mulki to kafin zaben na jiya lahadi ƙididdigar jin ra'ayin masu jefa ƙuri'a ta yi nuni ne da cewa tana yiwuwa shugaba Shabes ɗin ya sake samun nasara ko kuma a yi kunnen doki tsakaninsa da abokin takararsa henry shafles to ƙarshen shirin wannan hatsi kenan sai kuma da la'asar idan allah ya nuna mana yanzu dai na misalin karfe uku da rabi ne na dare agogon washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki ni jimma ali nake fatar a wani lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.